Rayuwa Top TV tashar al'umma ku danna mana subscribing kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen nan. A rahotannin da muke samu kuma, ƙasar Nijar na samun goyon baya daga sauran wasu ƙasashe na Afirka a maganar juyin mulkin duk da dai bayan shugaban ƙasar Najeriya ciyaman a Hukumar ECOWAS ɗin haɗin kan ƙasashen Afirka ya wa shugaban ƙasar Benin kan cewa ya toshe fayukan mansa wa'anda suka biyo ta ƙasar ta Nijar. Haka zalika sun gaya wa shugaban ƙasar Togo da shi ma ya toshe wasu alaƙoƙinsa da jamhuriyar ƙasar ta Nijar amma kuma shugaban ƙasar Togo ɗin ya nuna zai bijire umarnin shugaban ƙasar Najeriya na ciyama a hukumar ECOWAS ɗin haɗin kan ƙasashen Afirka. kai dai mai saurari gyara zama domin jin cikakken rahoton a halin yanzu haka zalika idan shine farkon shigowarka wannan tasha na farko ka danna subscribe kana ka danna alamar kararrawar sanarwa domin samun ingantattun labaran cikin harshen hausa zalla a duk inda kake a faɗin duniya shugaban ƙasar togo ya yi watsi da umarnin da ƙasar najeriya take bashi a kan cewa bayan dai hukumar ecowas ɗin da take matsantawa ƙasar ta nijar a kan maganar juyin mulki wanda take so ta sa ta a cikin wani matsanancin rashin tattalin arziki amma kuma a yanzu sun yi wa shugaban ƙasar togo magana kan cewa ya janye wasu alaƙoƙinsa da jamhuriyar ƙasar ta nijar da toshe wasu fayukan mai amma kuma ya nuna ya yi da umarnin hukumar ecowas ɗin shugaban ƙasar benin ya yi watsi da umarnin da hukumar ecowas ta bashi kan cewa ya toshe fayukan mansa wa'anda suke bi ta ƙarƙashin ƙasar ta Nijar. Hakan ne ya jawo mutane suke ganin hukumar ECOWAS ba ta kai wani matsayi wanda za ta yi magana a ƙasashen Afirka a dakata da wani abu ba. Amma kuma bayan wannan baris ɗin da sauran ƙasashen suka yi da ita, ta bayyana cewa tana sane da su. Ci gaba da kasancewa da wannan tasha domin samun ingantattun labaran cikin harshen Hausa zalla a duk inda kake. kada ya kamanta da danna subscribe idan shine farkon shigowarka wannan tasha